Yohana Sura goma sha bakwai Yesu ya yi addu'a Bayan da Yesu ya faɗi wannan, sai ya dubi sama ya yi addu'a ya ce, Uba, lokaci ya yi, ka ɗaukaka Ɗanka don Ɗanka ya ɗaukaka ka, gama ka ba shi iko bisa dukan mutane domin ya ba da rai madawwami ga duk waɗanda aka ba shi, rai madawwami kuwa shi ne. su san ka, Allah makaɗaici mai gaskiya, da kuma Yesu Kiristi wanda ka aiko, na ɗaukaka ka a duniya ta wurin gama aikin da ka ba ni, yanzu ya Uba, ka ɗaukaka ni a gabanka da ɗaukakar da da nake da ita tun kafin a kafa duniya. Yesu ya yi addu'a saboda almajiransa. Na bayyana ka ga waɗanda ka ba ni a duniya; su naka ne, kai ka ba ni su sun kuma yi biyayya da maganarka, yanzu sun san cewa duk abin da ka ba ni daga gare ka ya fito, na ba su kalmomin da ka ba ni sun kuwa karɓa, sun san tabbatacce daga wurinka na fito, sun kuma gaskata kai ka aiko ni. Ina addu'a dominsu, ba domin duniya nake addu'a ba, amma domin waɗanda ka ba ni, gama su naka ne, duk abin da nake da shi naka ne, kuma duk abin da kake da shi nawa ne, na kuwa sami ɗaukaka ta wurinsu, ba sauran zamana a duniya, amma waɗannan a duniya suke, ni kuwa ina zuwa wurinka, Ya Uba Mai Tsarki. Ka kiyaye su ta wurin ikon sunanka, sunan da ka ba ni, don su zama ɗaya kamar yadda muke ɗaya, yayinda nake tare da su, na kare su na kuma kiyaye su ta wurin sunan nan da ka ba ni, ba ko ɗayan da ya ɓace, sai dai wannan da aka ƙaddara zuwa ga hallaka don nasi ya cika, Yanzu ina zuwa wurinka. Sai dai na faɗi waɗannan abubuwa ne tun ina a duniya domin farin ciki ya zama cikakke a cikinsu; na gaya musu maganarka, duniya kuwa ta ƙi su, don su ba na duniya ba ne, yadda ni ma ba na duniya ba ne, ba ta ba ce ka ɗauke su daga duniya ba, sai dai ka kare su daga mugun nan; su ba na duniya ba ne, kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne, ka tsarkake su ta wurin gaskiya, maganarka ce gaskiya, kamar yadda ka aiko ni cikin duniya, haka ni ma na aike su cikin duniya, saboda su ne na tsarkake kaina, domin su ma a tsarkake su da gaske. Yesu ya yi addu'a saboda dukan masu bi ta ba saboda masu bi na kaɗai ba ne, ina addu'a kuma saboda waɗanda za su gaskata ni ta wurin maganarsu, ina so dukansu su zama ɗaya, ya Uba, kamar yadda kake a cikina, ni kuwa a cikinka, haka su ma bari su zauna cikinmu, domin duniya ta gaskata cewa kai ka aiko ni, na ba su ɗaukakar da ka ba ni. don su zama ɗaya kamar yadda muke ɗaya, ni a cikinsu kai kuma a cikina, bari su kasance da cikakken haɗin kai. domin duniya ta san cewa kai ka aiko ni, ka kuwa ƙaunace su yadda ka ƙaunace ni. Uba, ina so waɗanda ka ba ni su kasance tare da ni a inda nake, su kuma ga ɗaukakata, ɗaukakar da ka ba ni domin kana ƙaunata kafin halartar duniya, Ya Uba mai adalci, ko da yake duniya ba ta san ka ba, ni na san ka, sun kuma san kai ka aiko ni, na bayyana ka a gare su, zan kuma ci gaba da bayyana ka domin ƙaunar da ka yi mini ta kasance a cikinsu, ni ma in kasance a cikinsu.